sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. To kowa dai ya sani kuma kowa na faɗa noma babbar sana'a kuma noma tushen arziki. To amma ta yaya za a harhaɗo da martaban noma a Najeriya har wannan haraka ta amsa wannan matsayi na babbar sana'a kuma tushen arziki? Idan Allah ya kai mu nan da wasu 'yan kwanaki kalilan gwamnati mai jiran gado za ta kama ragamar mulkin ƙasar ta Najeriya, kuma kowane ɓangare da kowane tsari na sa rai tare da kyautata zaton cewa za a gyara abin da ya karkace kuma za a inganta sauran abubuwan da ke tahiya daidai. To tun da mu a wannan hili yanzu magana noma da kiwo muke yi, wani irin aiki ne ke gaban gwamnatin Najeriya mai jiran gado game da abin da ya kamata a yi a harhaɗo da matsayin noma da kiwo a kyautata ma manoma a ƙasar ta Najeriya? Na yi wannan tambaya ce ga Ahmad Abubakar Dakta, ƙwararren masanin harakan noma da kiwo a Kano. To, ita wannan sabuwar gwamnati da za ta shigo ƙarƙashin jagorancin janar Muhammadu Buhari wanda mun san shi manomi ne mai kiwo ne kuma alhamdulillahi mai san manoma ne wanda yake son ya farfado da harkar noma ya kuma farfado da martaba arewa a wannan ƙasa tamu muna masa fatan alkhairi abinda muke bawa shi mai girma shugaban ƙasa shawara lallai harkar noma fa shine sana'ar da mutane sama da kashi tamanin cikin dari na 'yan najeriya suke yi duk wanda yake kauye kashi tamanin cikin dari, an san manomi ne wanda yake aiki a noma directly wanda ma yake cikin birnin in shi ba manomi bane ne za ka tarar da iyayensa ko 'yan uwansa manoman ne ko kuma shi yana aiki a birnin amma duk abin da ya tattara zai aika ƙauye su kuma su masa noman ko su masa kiwo. ko kuma ka tarar da shi a cikin birnin ina da kayan da yake kiwo ko kuma ina da shirin idan ya yi rita ya zama manomi saboda haka kowa ma dai kashi tamanin cikin ɗari manoma ne akwai buƙatar a farfaɗo a gyara abin shawara ta shine waɗanda za a sa su jagoranci ɓangarorin harkar noman a ɗauko mutane waɗanda suke na farko masana na biyu waɗanda suke suna da ƙwarewa ta aiki na uku waɗanda suke suna da ilimi na zamani wato sun san dabaru da ake amfani da su a ƙasashe a yanzu waɗanda suke sabbin dabarun harkar noma na hudu akwai bukatar lallai a shigar da matasa waɗanda suke da sha'awar harkar noma cikin wannan abin saboda larura ta yanayin yadda rayuwa take ko a ƙauyuka za ka tarar da yawancin manoman tsofaffi ne in sun bar harkar noman saboda rasuwa ko rashin lafiya sai ka tarar matasan ba sa gadon su akwai bukatar a shigo da ah, matasa cikin harkar shugabanci na tsarurrukan yadda za a gudanar da harkar noma a wannan ƙasa tamu daga bangaren ita gwamnatin tarayya har zuwa bangaren gwamnatin jihohi har zuwa bangaren gwamnati ta ƙasa ta local government akwai bukatar a canza tsarin yadda ake tafiyar da harkar noma da kiwo lalle mu sani cewa kamar likita ne ka je masa da tsarin baka da lafiya kai abin da kake tunani na rashin lafiya daban shi kuma likita idan ya duba ka sai gano ga dalilin cutar ga kuma abin da yake gani zai magance wannan cuta taka saboda haka idan ka duba harkar noma da shi kansa bangaren kiwon za ka tarar da kowa ka taba ka ce masa me matsalar ka ta rashin noma zai ce maka taki kowa taki kowa taki akwai bukatar mu canza wannan tunani lallai taki ba shine matsalar mu ba duk ƙauyen da ka je yanzu manomi ya san irin takin da zai amfani da shi ya san inda zai samu taki saboda akwai kamfanonuwa da dama da suke yin taki sai dai ka ce takin nan akwai tsada to akwai dabaru da ya kamata ita gwamnati ta shirya ta tsara yadda za a gyara abubuwan nan na farko gwamnatin tarayya ta ba wa ƙananan hukumomi dama su dinga gyara aƙalla hekta goma a duk shekara ko kuma hekta sama da goma wanda za a ce an gyara ta an haƙa an yi duk wani shirye-shiryen land preparation na gonar a ce aƙalla ma dai kamar hekta ɗari idan za a iya a ce local government ta tsaya an gyara an shirya gonar sai a samu manomi a kakkasa mu mutanen da suke da sha'awar noma suke bukatar a basu wannan gonakin a ba su haya a fitar da wani tsari da gwamnati za ta samo musu iri nagartacce da kawo musu motocin da za su shiga su yi musu noma sannan a fitar da tsari da cewa in an fitar da irin ga in yadda za a yi da irin idan shukarsu ta yi lokaci ya yi za su samu shawarwari nagartattu daga mutane masana sannan kuma irin da za a ba su a saman musu da iri wanda yake nagartacce wanda zai juri fari ko zai juri ambaliyar ruwa ko zai juri cututtuka Akwai sauran shawarwari masu yawa da Ahmad Abubakar Dakta ya bada game da hanyoyin da gwamnati mai jiran gado za ta bi ta kyautata harkar noma da kiwo a Najeriya. To amma ku biyo mu bashi sai rana ta yau da izinin Allah. Yanzu a madadin Ahmad Abubakar Dakta ƙwararren masanin harkar noma da kiwo da ke Kano da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai dai kuma kar ku kashe rediyon nan da 'yan mintoci za mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe.